shagaba o shagaba

amma baka zo ba karya shege zan wallahi amma baka zo ba wallahi karya shi zan zuwa ɗaya zan mai alkura alkura ah, barka dai a daushe barka dai ya gari lafiya lau buga da ka rigiya eh. <laughs> ya aka gida jama'a lafiya lau wallahi eh ka gane na zo wurin ka san da yake abin da yake faruwa to ai gashi kai za ka balle kofar naka a'a wani lokaci na tsaya muna zance sai na ga kaza ta mun ta tafi ta tafi kenan oh, to shikenan eh. ga da kai lafiya dai Eh, ina wani ina lafiya to eh me gari ke son ganin ka to to zan zo eh zan zo ba me haka da shi ba ya ce in na zo in na same ka in sa ka a gaba kai na bumi da iyali na na fito zan huce ba sai na yi ah, A sai na koma a'a kan ka to ka ji ana zance na a gurin ba abin da na ji ka ji an zage ban ji komai ba kawai mu je ka ji an ce na tutu wallahi in ba za ka je ba zan ta zan dauke ka sama ai ko ba zan dauko ba gurin ka guga ni din Allah ba zan dauko ba gurin ka ai ko makare nake yi kasancewar bakin rijiya ba gurin wasan makaho eh wata rijiyan ko to shikenan wata in tana da marfifa ya shige mu je <laughs> a'a kana ban mamaki guda kasan Allah zan dauke ka sunan nan ma da aka sa ma na guga eh. bala mai an gara ya ban labarin sunan nan to ya baka menene saboda jin ruwan ka na to menene ruwan barasa aka sa ma suna a ba na barasa bane ba na ba ruwan barasa ka daina kina eh na daina ban da zunubi kuma tunda na tuba haka ne ka shige mu je ba zan je ba Allah ba zan je ba ka uba irin wannan irin wannan ai me haka da mutum ba san adadin yanda ne ba ni dai ba zan tuba. ba ana jiran ka a fada eh, ka zan tuba zan tuba. Mm, ai ban ce na rena fada ba amma ka rena amma ai fara gidan banka shine muna jiran ka zan tuba. ta kai ka ga ikon Allah wai wai samun guri kenan kuturu ga cikin rama mutumin nan fa guga lokacin da izo garin nan fa nake gaya maka fa mu nan fa mu muka sa baki a fadar ma ka dauke. shi Allah fa amma wai ka ga ya ci gaba har da wasu mukamukai kamar takalmin gurgu wai wai wai wai sai ya sa na gaba to to ba zan je ba uhuh. haba da Allah har da wata hula kamar gidan kabara ni na taba ganin iya shege irin wannan mutum baka aike shi ba baka sa shi ba ya je ya aiwatar ma da abin da ba shi kake nufi ba amma wa yara matsayata ne wa alaikum salam sani mm, yawa wai sani kunnan kashi ne da kai na ce kunnan kashi ne da kai baka jin magana suturar nan ba ta kyau da kai ba yar abalandiyan nan an ɗinka ma wannan riga irin tamu wannan ta shan iska ta ishe ka amma hana bada kai kenan riga a haɓa rabi da rara zamani ne ya zo da ka to Allah ya sauke zamani ma zuwa zai ya tafi aiko wani ya zo sabo to Allah ya sauke wannan yaro wannan yaro nake ta ta faɗa a kai daushe dole sai ya bar garin nan baba dawa ni ma baba dama akwai magana da mutanen gidansu wallahi sai sun bar garin nan ni ma dama akwai magana zo da shi ba magana wace iri iyalan daushen baba kanina wannan kanin nashi fa wallahi abokina ne oh to abokinka ne wallahi abokina ne sosai ba saboda haka ce su bagarin nan ba eh bai kamata a ce ba an kore su a garin nan ba bai kamata a ce an kore su a garin nan ba saboda me baba to ai ɗayan kanin shi abokina ne to sun fi ni kenan ta tunda abokinka ne abokinka ya fi ubanka a ba wallahi tallahi abokinka ya fi ubanka ba ba tunda me suka uwarka ba suka suka kawo takarda suka ce na sake ta ba ba dolaye ne fa to dolaye amma ni sun mai da ni dolo abin da suke yi ba ba dolaye ni sun mai da ni dolo tun na shiga gidan nan da ciki da waje duk ɗaya ne ni a gona to abin kore su ya za su su san inda za su su nutse a ƙasa ko su shiga gogi su shiga duk inda za su shiga a duniya duk shi sai ya bar garin nan wallahi ba a kore su ni ma barin wallahi ba za ka ji daɗi ba abokina ne ko ina ah, zuwa ba za ka ji daɗi ba abokinka ya ji daɗi ni kan na ji daɗi Allah zai ba kai hakuri dan Allah to shi kenan magana ta kare an gama ba ku ta shi kaje ka amma da Allah a canja sutura nan da Allah a nemi sutura arziki da Allah a saka da Allah a ai ko ma ciki za ka ka canza suturar nan ko wani kuma kake sauri yaro kenan yanzu zai bi yaro banda abinka ni abokinka ya sani a masifa ka dinga cewa wai wai abokinka ne kana son sa to ka je ba komai ni kuma duk tsiya wallahi daushe garin nan zai bari wallahi tallahi daushe sai ya bar garin nan na rantse da Allah wa'azama sha'anhu in kaga daushe bai bar garin nan ba to bani da rai Salamu alaikum. Abokina. Eh. Aba. Me ga dokai nan gurin kai tagumi na ji na leka gida ai. Wallahi ina cikin tashi hankali ne sosai mataka. Na me fa? Abin da dan auta suka je suka yi. Kuma ni na san zafin mulki na mai garin nan. Wallahi na san zai kore ma. Da za ka ce kada ne tunani na ni na san haka ne za a kore mu ne. To an yi na je na samu babu mun gama komai da shi ya ce wallahi ba inda za ku. Dan Allah. gaskiya na ji daɗi wallahi wallahi tallahi sosai kwa saboda ni dama ina tunani yau in aka ce an kore mu ina za mu je gaskiya ni ma abin da na gani kenan shi gaskiya abin mai aji a ce aka tsana hauta da yau yara ne kuwa kuma ta ma ce wani shirin soyayya da mutane ba ai tallahi ka san wannan wannan wannan wanda ya zo takura maka a gurin yarinyar nan eh ba ka sare ne shine ya je kawai ya haɗa komai da yake su ma ka san dan abin da wawa yara eh, kawai sai suka biya amma komai ya wuce wallahi amma fa gaskiya Allah ubangiji ya mu tare to me amini ta kan amma ni ka sani me gari ba ya ce gaba ɗaya mu fa gobe mu je mu same shi fa a wannan fa ko kun je ba abin da zai faru iya magana ki ba ba an riga an ga wallahi an riga an ga yanzu ina za mu je ne mu huta yanzu ina za mu je ne mu huta ba kira ki kawai eh wallahi saboda na kwana biyu ma ban yi wanka ba a haba wallahi wallahi chegou babom, chegou Chegou babu, chegou babu